الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر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 a yau muna 23 ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam alif da 445 biyu ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam 2024 insha allahu za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka muna cikin suratul ma'ida aya na 117 ko aya na 117 eh haka ne kafin mu shiga karatu ajiya muna halin karatu a wannan waje muka samu wani babban rashi na wata baiwar allah mutuniyar kirki a ah, mata ne ga ɗan uwana amma abinda muka tattauna kwanakin baya nake ce ma imam na ji mamakin rasuwan da aka yi musu da yake mun taɗin malaminsu yana zaune kawai ya fara tari sai rasuwa to jiya kuma sai aka yi mutuwan da ya fi wannan ban mamaki ya fi wannan ban mamaki wa iyalanta ta yi sallan isha'i a jam'i ta yi sallan tarawihi a jam'i ana zaune da ita a baranda ana taɗi irin nasu na mata ta ɗan kishin gida sai aka je ana cikin taɗi ta yi shiru sai aka ce e bacci ne ya ɗauke ki shi kenan kawai sai mutuwa ba wani ciwon kai ko ciwon yatsa ba wani abu kawai mutuwa ne amma kana lilafsin an ta muta illa bi iznillahi kitaban muajjala kowa zai mutu ne a lokacin da Allah ubangiji ya rubuta lokacin sa yayi ba zai jira ko sakan ko minti ba idan lokacin da Allah ya rubuta zaka mutu ya zo to babu makawa sai ka mutu ko da ciwo ko ba ciwo wannan izina ne a gare mu mu ji tsoron Allah mu ƙara jin tsoron Allah mu ƙara jin tsoron Allah mutuwa baya sanar da mutum lokacin da zai zo kawai lokaci ne wanda idan Allah Ubangiji ya kaddara za ka mutu to babu wanda zai tare maka muna roƙon Allah ya gafarta mata sunanta Khadija tana da yara ƙanana tana da ɗa wanda yake goye ma shayar da shi take yi bai fara zama ba ma bai shige wata uku ba ya shige wata uku ba lafiyan ta kalau kamar yadda na faɗa mana ta yi abinci an yi taɗi da ita an yi sallah da ita a gurin bayan sun idar da sallar suka zauna zaman hira ana jefa magana irin na hira to a nan aka ji shiru aka ce bacci ne ya ɗauke ki a duba kawai sai aka ga na fita a nan ina hanya aka kira na aka ce ai wance ta rasu na ce rashin lafiya aka ce a ba rashin lafiya sai an kira likita kuma ya tabbatar likita ya zo ya yi gwaje fa inna sururaha mai zulali atahu raqi kallala da wa'un ahalla bi bihimu limatu zawali in ji ali ibn husayn baya farin cikin duniya ka gane duk farin cikin duniya rudi ne lokacin da shan ruwa mai daɗi ma idan an baka ba za ka iya haɗewa ba baka da ikon ka haɗe ko kana bukata da a kira mai magani a kira likita a ce ya zo ya duba ka amma likitan ma bai da magani a lokacin waɗanda za su ɗauki ranka ne suka riga suka sako allah ubangiji ya gafarta mata in mutum ya mutu kuma sai a ɗauke shi a ji shi a kabarinsa shi ɗayansa wa yuslamu fihi mahjuran wahidan هنالك في النئيم أو الإقاب وعيد رجوع من دفنوه عنهم أهل به شهوب الاغتراب ko alamma bihi a je a miƙa mutum shi ɗayansa wahidan duk abin da kake da shi a duniya duk abin da ka mallaka kowaye gatanka kowaye a bayanka za a je ne a tona rami dai takaicaccen ramin da ba za ka iya murginawa a ciki ba sai a miƙa ka kai ɗayanka wanda ya fi kowa son ka shine zai dauke ka a ce su da su zo su saka ka da 'ya'yanka da makusantanka su da su zo su saka ka a cikin ramin sun gama maka gata ke mahjuran wahidan ka yi kawar kai ɗayanka kana cikin ni'ima ko kana cikin azaba babu wanda ya sani ana tafiya ana barin ka sai mala'iku kuma su sauko mala'iku su sauko in ma su zamanto mala'ikun rahama in ma su zamanto mala'ikun azaba to Allah ubangiji dai ya mana kyakkyawan ƙarshe mu ji tsoron Allah mu nemi gafaran Allah mu nemi yardan Allah mu nemi Allah ubangiji ya sa ƙarshen mu ya zamo ƙarshe mai kyau Allahumma inna nas'aluka husnal khatima Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe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 ذلك هو الفوز العظيم قال الله هذا يوم ينفع الزال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم من كرنتا آيوين بايا da yanda Allah Ubangiji yake magana akan hacin annabi Isa alaihi salam annabi isa yake ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Allah idan ka azabtar da waɗannan bayi naka wanda a baya na suka canja wanda kai ka san abin da suka yi bayinka ne kafi ni son su kuma idan ka musu rahma Allah ubangiji kai buwayayye ne kuma kai gwani ne mai hikima ne cikin al'amuranka Allah har muka karanta hadisin al'imamu muslim wanda wani lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai yana karanta wasu shashin ayoyi sai yana karanta faɗin annabi ibrahim rabbi innahunna adlalna kasiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurun rahim ya sake karanta wannan ayan na annabi isa alaihi salam in فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز annabi sai ya daga hannu bayan ya karanta waɗannan ayoyi yana kuka yana ce ya rabbi ummati ya rabbi ummati allahumma ummati sai Allah ya turo jibril ya ce ka tambayi annabi muhammad me yasa yake kuka bayan Allah ya san abin da yasa yake kuka sai da aka tambayi annabi annabi ya ce abin da yake fargaba shine makoman al'ummansa sai Allah ya ce to ka zo ka cewa annabi Muhammad inna ka fi ummatik za mu maka abin za ka yarda cikin al'ummanka ma'ana ba za mu bakanta maka ne cikin al'ummanka ba za mu baka ceton al'ummanka to wannan maganganun annabi isa din alaihi salam maganganu ne da suka zo a lokacinsu domin a farfajiyan alkiyama ne bayan Allah ya tsai da shi ya ce masa ya isa na maryama a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummiya ilahin min dunillah kai ka ce wa mahaifiyanka su rike ka Allah da kai da mahaifiyarka kai ka ce wa jama'anka ka faɗa wa mutane su rike ka Allah ya ce Allah ka san ba zan faɗi haka ba ya Allah in kuntu qultuhu faqad alimta in na faɗa Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allahul ghuyub ka san abin da yake raina amma ni ban san abin da ya buya cikin ilimin ka ba Allah kai ne masanin gaibu da babu abin da ya buya maka a sararin sama da ƙasa gaba daya Allah ya ce wannan ran kiyama din haza yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum yau wannan ranar shine ranar da masu gaskiya gaskiyansu zai musu amfani lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin aljanna zalikal khalidina fiha abada da su dawwama har abada ba za su fita ba zalikal fawzul azim wannan shine rabo mafi girma idan Allah Ubangiji ya rabautar da kai ka kubuta ranar alkiyama ka zama cikin 'yan aljanna to wannan shine rabo mafi girma to anan da Allah ubangiji ya ce hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum gaskiyansu zai musu amfani gaskata Allah ubangiji cikin abin da ya turo annabawa da shi da gaskata manzannin Allah cikin abin da suka zo da shi da tsayuwa akan iyakokin Allah cikin abin da Allah ya yi umarni da shi da kuma mubalaga kaiwa matuƙa wajen zaben abin da Allah ya yi umarni da shi akan zaɓinka wannan shi ke sa mutum ya zamanto sadiqun ma Allah mai gaskiya tare da Allah shi kuma wannan gaskiyan shine manzon Allah ya ce alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqan na umarce ku da gaskiya domin gaskiya yana shiryar da mutum zuwa hanyar nagarta nagarta tana shiryar da mutum zuwa hanyar aljanna mutum bai gushewa yana gaskiya yana kwatanta gaskiya sai an rubuta shi si siddiki ne a gurin Allah ma'ana sai Allah ya ce wa mala'iku ku rubuta sunan wani a cikin fayal na masu gaskiya don haka idan ya yi magana ko makiyinsa ne dai cewa na dai ba mu jituwa amma gaskiya baya karya. to kaga an rubuta mutum a fayil din masu gaskiya ke. wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar rajulu yakzibu wa yataharra al kaziba hatta yuktaba inda Allah kazzaba na hana ku ƙarya kar ku yi ƙarya <laughs> domin ƙarya yana shiryar da mutum zuwa ga fujur fajirci shi kuma fajirci yana kai mutum hanyar wuta mutum bai gushewa yana ƙarya yana yawan yin ƙarya sai Allah ya rubuta shi a fayil na makaryata ma'ana ko ɗanka ne in ka yi magana dai ce ai baba baba maganansa ai ba gaskiya ba ne ko ɗanka ne ya san kai makaryaci ne duk yadda mutum yake son ka in kai magana dai ce to wani dai kam sai a hankali to gaskiya shi ne yake saka mutane a hanyar nagarta yau mu yanfa usadiki na sitkohun wannan rana ne wanda masu gaskiya gaskiyansu zai musu amfani ma'ana duk yadda ka tsaya akan gaskiya ba za ka yi ɗanɗana dana sani akan tsayuwanka akan gaskiya ba ko da a ce duk halittu da su watse su barka kai kaɗanka to ka tsaya akan gaskiya kunu qawwamina bil qisti shuhada alillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin ku zama masu tsayuwa da gaskiya tare da Allah tare da yin shaida ga Allah masu tsayuwa da adalci kunu ƙawwami na bilkisɗe shuhada a lillahi a wani ayan na cikin suratul an'am Allah ya ce wala kun shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu a aqrabu littaqwa duk yadda kake da saɓani da mutum karka masa ƙarya karka ƙirƙiri maganan da ba haka yake ba ka faɗa mishi dan baka jituwa da mutum duk yanda tsakaninka da mutum da akwai rashin wato sasanci to idan ka zo za ka yi magana domin mutane masu kima har in suna fada da mutane to da ka ga kiyam na, kyawawan ɗabi'u tare da su saboda ba za su kirkira wa mutum karya ba ba za su yi wa mutum kazafi ba sannan kuma ba za su na wishaya menene wishaya shine ya haɗa annamimanci yada farfaganda a kan mutum ba ba za su na yin mushaya ba wannan shine wato ɗabi'u irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan ɗabi'u ne ya fifici mutane baki ɗaya ina yawan kamo mana kissan tu'uma wanda ya sace silke ya bayar da ajiya wa ba yahudi aka zo aka kama ba yahude da silke aka ce ya yi sata ya ce ba shi ya sata ba wane ne ya ba shi ajiya wanan nan kuma musulmi ne balansare ne yan uwan wanda ya saci kayan ya ba da ajiya ma ba yahudi suka zo suka da hankali suka ce allan fir dan uwansu bai sata ba sai suna son manzon Allah ya yanke hukunci ya yi maza maza ya yanke hukunci akan ba yahude tunda ba yahude ba musulmi ba ne annabi ya yi shiru sabila da wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha annabi yana jiran wahayi sai ga wahayi daga Allah inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala taqul lil kha'inina khasima mu muka turo ka da littafi da gaskiya domin ka yi hukunci wa mutane da abin da Allah Ubangiji ya nuna maka kar ka zamanto mai taimakon azzalumai kar ka zama mai taimakon ka'inai mai goya musu baya Allah ya bayyana cewa ba yahudan nan bai yi komai ba tare da ɗazu muka gama karanta yadda Allah yake faɗan halin Yahudawa la tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu yahuda wallazina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara ɗazu Allah ya gama faɗa mana su ne mafi kiyayya ga musulmai amma kuma wani abu da ya faru ana son a ɗaura rashin gaskiya ga wanda ba shi ba ne mara gaskiya Allah ya saukar da aya daga saman sammai a kan harcen manzon Allah a kan wannan bai yahudin bai aikata laifi wannan wanda dai shi ne musulmin shi ya aikata laifi aka ce a kamo shi ya gudu ya koma maka ya je ya zama mushiriki ya ci gaba da abubuwa shikenan kuwa ya je yana ci gaba da harkan sata da sauransu ya je wani gida ya yi sata ya kama garu ya fado ya mutu to Allah yana son ka zama mai gaskiya cikin duk abin da za ka yi cikin mu'amala ka cikin maganganunka idmanuli sittan admunu lakumul janna isdaku iza haddastum awfu iza wa'attum addu iza tumintum ihfazu furujakum huddu absarakum in ji manzan Allah in kun lamunce min abu guda shida ni kuma na lamunce muku aljanna in za ku faɗi magana ku yi gaskiya isdaqu iza haddastum ku yi magana gaskiya in za ku yi magana wani hadisi manzon Allah ya ce za ka ga yutba'ul mu'mini ala kulli kilalin ma adal kazib da ka iya ganin mumini da ɗabi'u iri-iri kaga mumini ya aikata kuskure ya aikata laifi ya saba ma Allah bai sa ya zama ba mumini ba amma annabi ya ce ba za ka taba ganin mumini makaryaci ba ba za ka taba ganin mumini makaryaci ba ba za ka taba gani ba saboda haka mu to masu kokarin yin gaskiya kar mu damu ladanmu yana gurin Allah sakamakonmu yana gurin Allah hadha yawm hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum wannan ne ranan da masu gaskiya gaskiyansu zai musu amfani lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna wanda Allah ya tanada musu wanda korama yake gudana a ƙarƙashin aljanna Allah ya tanadar da ni'imomi da yawa cikin aljanna fiha ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qattu a cikin aljanna akwai abin da idonka bai taba gani ba labari bai taba zuwa maka a kunnen irin wannan abin ba sannan kai a tunanin ka ma baka taba tunanin akwai wannan abin ba duk Allah ya a cikin aljanna a wani ayan Allah ya ce innal lazina amanu wa aminu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzla khalidina fiha la yabghuna anha hiwala waɗannan wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzan Allah suka yi aiki mai kyau kanat lahum jannatul firdausi nuzula Allah ya tanadar musu da aljannan firdaus aljannan firdaus ita ce mafi girma cikin aljannu ma'ana cikin jinan ita ce mafi girma khalidina fiha la yabghuna anha hiwala za su dawwama a ciki kuma ba za su taɓa burin a canja musu ba sabila da ba a ƙoshi a ce kai na gaji da wannan yanayin ina son a canja mu lahum jannatun ta min tahti al-anhar suna da aljannan da korama yake gudana a karkashin ta khalidina fiha abada da su dawwama har abada a cikin aljanna radiyallahu anhum wa radu an, Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah wannan shine mafi girman kyautan Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah ma'ana sun iso gurin da ƙarshen abin da ake ibada domin sa kenan shine ridwanullah yardan Allah to an samu yardan Allah din Allah ya yarda da su ma'ana babu fishi har abada Allah ba zai fishi da su ba har abada shine hadisin imamu Muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan an kai 'yan aljanna aljanna da suna murna Allah sai ce kuna son na baku abin da ya fi aljanna sai su ce meye ya fi aljanna a wani ruwayan annabi sai ya ce Allah sai ya ce na yarda da ku halaltu lakum ridwani falan asqata alaikum abadan na yarda da ku babu fushi tsakanina da ku har abada ridwanun min Allahi akbar yardan Allah shine gaba da komai shi yasa hatta a tafawut na masu bautan Allah da ka samu akwai waɗanda matsayinsu na bautan Allah shine suna bautan Allah ne li'irda'illahi la li'irda'i anfusihim li'irda'illahi la li makhafati makhluqin suna yi ne domin yardan Allah ba don yardan kansu ba suna yi don yardan Allah ba don tsoron wani halitta ba ba don neman wani ni'ima ba sabila da idan kana bautan Allah kana jiran wani ni'ima ma'ana kana bautan Allah ne saboda za a biya ka kaman kana ƙodugo ne kenan Allah kuma ya wuce haka tunda Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din su bauta ma Allah suna masu tsarkake addini ga Allah to tsarkake addini ga Allah yana nufin ka bauta ma Allah ba dan wani ni'ima ba domin Allah shi ya cancanci a bauta masa ka bauta ma Allah ba dan tsoron waninsa ba domin Allah shine abin tsoron da ya kamata ka ƙaunace shi ka bauta masa dan ya cancanta ka bauta masa wannan matsayi ne na masu bautan Allah a maqamul ihsan ya abuduna Allah subhanahu wa ta'ala lali hazzin ya'udu ilan nafs ba dan wani damuwa wanda rai yake so ba saboda ai rai ne take tsoron wuta rai ne take son ni'ima sai aka kwadaitar maka da ka bauta ma Allah domin ni'iman nan sannan kuma ka tsorace ma Allah domin azaban to in ka shige waɗannan matakan za ka bauta ma Allah domin Allah ya cancanta a bauta masa za ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da kana jiran wani rabo sama da samun yardan Allah subhanahu wa ta'ala ba radiyallahu anhum wa radu anhu to a ne idan ana maganin shugaban masu gaskiya gaba da shi ne wane sayiduna rasulullah a sahabbansa sewa sai sayiduna abubakar wallazi ja'a bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wanda ya zo da gaskiya annabi muhammad wanda kuma ya gaskata manzan allah shine wane sayiduna abubakar ula'ika humul muttaqun waɗannan sune masu tsoron Allah to idan ka kalli abinda Allah ya raba masa sahabbansa sahabban manzan Allah na ibada zaka ga kowa da akwai ɓangaren da Allah Ubangiji ya ɗaura shi akai zaka za ga sayyiduna abubakar dai ya fifici sahabbai ne da wani abin da aka ajiye a zuciyarsa na ganin girman manzan Allah sayyiduna umar ya zama mai falala a cikin sahabbai sabila da shahama da jarumta da kuma baya tsoron wani ƙarya kuma bai tsoron wani Sayiduna usman ya keɓanta da hidimta wa manzan Allah da dukiyansa da ƙarfinsa da komansa sayyiduna ali shi kuma ai shi kuma idan ana maganansa a fadan manzan Allah shi kawai ana yin shiru ne saboda akwai lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗan falalolin sahabbai sai sai dai tuna Aisha ta ce baka ce komai akan Aliyu ba sai annabi ya ce mata yanzu mutum yana iya yaban kansa ma'ana yana nufin sayyiduna Ali ai shi ne in ya yi sayidina ali kaman kansa ya yaba yanzu mutum ya iya yaban kansa Shi ne karkashin wannan ayan na suratu ali imran ko qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa na wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum na nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kazibin aka ce anfusana shine sayyiduna ali ibn abi talib shine anfusana a gurin mu kira ƴaƴan ku kira 'ya'yanku. alhassan da husaini su ne abna ana mu kira matanku ku kira naku sai da tuna fadima ita ce nisa ana din ku kira kanku mu kira kanmu na ali shine kanmu ɗin. aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hijira zuwa Madina bayan aqdul mu'aka ya kukkulla yan uwantaka tsakanin sahabbai kowane sahabi an hada shi da muhajir ma'ana sahabi muhajir da lansab muhajirai sai aka hada su yan uwantaka da al'ansar sabila da a taimaka ma juna aka gama duna ali ya gaba a hada shi da kowa ba ya ga shi ɗaya ne amma kowa an hada shi da wanda zai taimake shi duna ali sai ya juya yana hawaye annabi sai ya juyo ya gan shi sai annabi ya ce ala tuhibbu an takuna minni bi manzilati haruna min musa hmm. yanzu kai bai ishe ka a ce maka tsakani na da kai kaman haruna da musa bane haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri ko kai haka kasira wa nazkuraka kasira innaka kunta bina basira qala kad utita su'ulaka ya musa ashe baka san da ni da kai ka mu zamo kaman kaman haruna da musa sayyidina ali sai ji farin ciki ya samu kwarin gwiwa saboda haka sai na ali shi idan ana maganan mazayansa a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya yana da khususiya na daban yana da wani abin da Allah ya zabe shi da shi na daban saboda idan ana maganan ilimi duk sahabban manzan Allah babu wanda ya kai dina Ali ilimi duk sahabban manzan Allah saboda shine alkali a zamanin sayyidina Abubakar shine alkali duk wani judgment in an kawo sayyidina Ali shine yake yin alkalanci a zamanin sayyidina Umar shine alkali sau da yawa ma sayyidina umar yakan yanke hukunci sayyidina ali idan ya zo ya ce a hukuncin ba haka yake ba kaza hukuncin yake sayyidina umar kuma ya karba ko ku ya ce a je a kira yanzu misali wanda aka zo aka yi tambaya ma sayyidina umar aka ce mata ne ta aife ciki a wata shida shin wannan dan na wanda ya aure ta ne ko kuma wani ne cikin wani ne ma'ana ka aure mace kawai watan ku shida kawai sai ta aihu ɗan nawaye da ɗan ta shigo ko naka ne sayyidina umar sai hukunci ya ce a wannan ɗan ba ba za a tabbatar da shi ma mijin da ta aura ba sayyidina ali da ya zo sayyidina ali sai ce a za a tabbatar ai shi allah ubangiji ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salasu na shahara da ɗaukan ciki da kuma wato rainon ɗa zuwa yayewa salasu na shaharan wata talatin ne sai ce idan kuma muka dawo suratul bakara Allah ya ce tu da hunna haulai ni haulaini kamilaini liman arada an yutimma raba'a iyaye da su raini yayayensu wata 24 ne a cike sai ce to idan muka hada wancan ayan da wannan ayan wancan ayan aka ce da ɗaukan ciki da yayewa wata talatin wannan ayan kuma aka ce rainon ɗa zuwa yayewa wata 24 shekara biyu kenan don haka idan muka cire wata 24 a cikin wata talatin saura wata nawa saura wata shida shine watannin ɗaukan cikin da za a iya aifada saidina umar ya ce to ina neman tsarin allah na rayu a cikin al'umman da babu aliyu a cikinsu a wani wajen ma ya ce ba dan aliyu ba da umaru ya halaka wannan duka yana daga cikin shi yasa ga mutum yana kuma matsalan da aka samu na fada gona wanda akan wannan matsalan sai da tuna fatima ta yi fishi saboda da akwai gona na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta ce a ba ta gadonta sayyiduna abubakar ya ce na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ba a cin gadon annabawa abinda annabawa suka bari na musulmai ne baki daya sai da tuna fatima ta yi fishi akan haka sai dina abubakar har gida ya tashi ya je wurin sayi da tuna fatima ya yi sallama sayiduna ali ya fito sayiduna ali ya ce masu dina abubakar me yake tafe da kai ya ce na zo ne ina son na ga yar manzan Allah sayiduna ali ya shiga ya ce mata ga khalifan manzon Allah ya zo ga sayiduna abubakar ya zo ya shigo sai ta ce in dai ka yarda ya shigo shi kenan ya shigo ya shigo sayiduna abubakar ya mata magiya ya ba ta haƙuri ya ce ke 'yar manzan Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu law kanatid dunya tusawi inda Allah janaha ba'udatin ma sakal kafira min hashurbata ma'in da duniya ta kai fiffiken sauro a gun Allah da Allah ba zai shayar da kafiri kurbin ruwa ba to me duniya menene gona da zaka ce sai da tana Fadima ta yi rikici a kai sai da Fadima ta shige nan gaba take da nan ai shi khalifanci an riga an bayar an ayyana kuma ayan ƙur'ani ya faɗa ya ayyana sayyiduna ali in dai yaya za a yi sa'ana kuma tare muka fita yaƙi kuma a fifita ni da shi sayyiduna umar ya ce sabila da in ji sayyiduna umar ya ce sabila da babansa ya fi babanka gyatimansa ta fi gyatimanka saboda haka duk waɗannan abubuwa ne wanda mutane cikin wasu ana ɗaura su ne da sunan soyayya kuma hakika akwai wanda soyayyan ne suke yi amma mutane su shafa ma kansu ruwa a akan ana harban su ana zagin su a bayana da ɗayan ku zai ciyar da misalin uhudu na zinari bai kai rabin mudin su ba kai akwai hudu da annabi yake yi ya tsaya a mimbari yana cewa ku kula min da abokaina Sayiduna abubakar da umar kenan saboda haka Allah ubangiji ya kara musu yarda radiyallahu anhum wa radu anhu sun yarda da Allah Allah ya yarda da su gaba daya zalika zalika alfawzul azim wannan shine rabo mafi girma wannan shine kyauta mafi girma Allah ubangiji ya yarda da mu na'am لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض ملكين سما da na kasa duk na Allah ne wa ma fihinna da abin da yake cikin sammai din da abin da yake cikin gassai wa huwa ala qadir kuma Allah mai iko ne akan komai da abin da yake sama na mala'iku da malakutus samawat gaba ɗaya duka mulkinsu na Allah ne kuma Allah ya halitti sammai bai gajiya da halittinsu da ya yi ba Allah ya halitti sammai ba tare da wani ya taya shi ba Allah ya halitti sammai bi gairi amadin tarawunaha har wasu suna cewa wannan bi gairi amadin taraunaha din wato akwai kira'a biyu wanda wannan kira'a biyun yana ba da fassara biyu in an ce bi ghairi amadin an yi waƙaf a gurin Allah ya halicci saman babu ginshiki ha kuna ganinta idan kuma aka yi waslu aka shige ba a yi waƙafi ba aka ce bi ghairi amadin ha ma'ana ku a idanku ne ba ku ganin ginshikin amma akwai amudai akwai ginshikokin da suka tare samman gabarin su faɗo tunda ake ba a taɓa cewa ga wani waje ya ɓule a sama za a gyara ba a'a ga wani abu ba a taɓa yi ba tunda ɗan adam yake bai taɓa sanin harajin rana da yake fitowa ba bai san yaya ake yi ranar ya fito ba kawai dai dan adam ya tashi ya samu ne Allah ya shimfiɗa masa ƙasa Allah ya shirya sararin samaniya da taurari Allah ya saka rana ya saka wata huwa lazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an sun mastawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim ya shirya mana sama gashi nan ya shirya ƙasa babu turaka kuma ƙasa akan ruwa take akan ruwa ƙasa take Allah ya saka turaka wanda suka rirrike kasan kasan ba ta jijjiga ba ta rawa da mu ya halicci sammai ya saka rana da wata to kaga wannan ubangijin kuwa ya wuce a zo a haɗa shi da wani a yi masa shirka لو كان فيهما آلهة إلا الله lafasadata inda a ce da akwai wani Allah bayan ko illallaha ne law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce da akwai wani ubangiji wani daga sai da sama da kasa gaba ɗaya sun sun lalace da sun lalace saboda wancan Allah zai ce ga abin da yake so wannan Allah zai ce ga abin da yake so kashe sai a samu rikici sai a samu misunderstanding amma Allah shine ya halicci sama mulku samawati wal ardi mulkin sama da ƙasa Allah shi ne malikal mulki don Allah ubangiji ya a'ara ai ya ba ma wane kaza ya ba ma wane kaza akwai sarki kaza to shi mulkin duk wanda aka ake bin sa bashi ya rasa yadda zai yi ya biya in yana karanta wannan addu'an Allah ubangiji zai biya masa bashin komin yawan bashin sai dai idan bashi ne na zalunci ko ka rike bashi ka kibiya to wannan kuma zalunci ne ai maza Allah ya ce mudulul gani zulmun mai kuɗi yana rike bashi zalunci ne wannan ko ya yi addu'a ma ba baya cikin wanda za su roki Allah akan wai su iya biyan bashi Allah ya riga ya baka amma idan Allah ya jarabe ka da bashi ko kuɗin mutane ya karye a kanka sai kai wannan addu'a Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما آه رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما irhamni bi rahmatika rahmatan tughnini bi fadlika amman siwak idan ka karanta wannan to insha Allah kana karanta shi bayan sallah to insha Allah kowane irin bashi ne Allah ubangiji zai tafiyar da shi Allah ubangiji zai dauke maka to Allah shine mamallakin sammai da kasai lillahi mulku samawati wal ardi mulkin sammai da kasai na Allah wa ma fihin da abin da yake cikin sa a cikin abin da yake cikin sa har da akwai annabi Isa da mahaifiyar Samar to dukkan su suna karkashin mulkin Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai da komai in ya ga dama yau ma sai ya tafiyar da duniya sabila da wannan duniyan ita ce mafi kankanta cikin duniyoyin da Allah ya halitta wasu ma sun ce eh, eh, wannan duniyan namu eh, wata duniya ne ta yi amai kawai ta watso ta yi tartsatsi ta watso wannan duniyan aka samu kasa aka samu duwatsu wata duniya ne kawai rana ne tana juyawa kawai wani abu ya faru kawai ta yi tartsatsi sai ta watso sai kawai aka samar da wannan duniyan namu ya fito shi dai dan adam ne da ke mai girman kai ne mai jin kai ne shi yasa dan adam kullum da ka ga yana ma Allah a doron duniyan da Allah in ya ga dama yanzu kasa sai ta haɗiye mutu Allah ya ga dama yanzu sama sai ta yi kisfi ta rufe mutane in Allah ya ga dama yanzu babu abin da shine abin da ake cewa sama ta yi ta yi magana ta ce ya rabbi da'ani أطبق على ابن آدم ودعني أكسف على ابن آدم فإنه قد طئم خيرك ومنع شكرك الله كبرني dan adam taurin kansa ya yi yawa kullum yana cin arzikinka yana rashin godiya don haka ka banni ne na shafe shi na rufe shi na fado ƙasa mata ce ya rabbi da'ani abtali ubna adam fa innahu qad ta'ima khairaka wa mana ashkurak Allah ka barni wannan dan adam mai taurin kai din ka barni na haɗiye shi tunda ya ci arzikinka amma baya gode maka duwatsu ma su ce Allah ka bar mu da wannan dan adam din da'ani atbaqu ala ibn adam ka bar ni na yi indibaki a kansa na fado na haɗe shi na kashe shi saboda ya ci arzikinka baya godewa Allah bayan ya gama jinsu sai ce da'uni wa khalqi law khalaqtumuhum la rahimtumuhum ku bar ni da ni da halittuna ni na halicce su kuma ina son su ina jin kansu da kun halicce su da da ku ji tausayin su law khalaqtumuhum la rahimtumuhum inda kun halicce su da kun ji tausayin su in tabu ilayya fa ana tabibuhum in sun tuba fa ana habibuhum ni masoyin su ne inna allaha yuhibbu tawwabin wa in lam yatubu fa ana tabibuhum idan ba su tuba ba kuma ni ne likitan su zan musu magani zan gyara su insha Allah to haka Allah ubangiji yake son kuma abin da ya sa ai Allah ya faɗa mana inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha fa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahuda aradna al-amanata mun kawo amana masammai da kasai da duwatsu waɗannan abin da suka yi tawaye ma ɗan adam ɗin to an kawo musu amanan da aka ɗaura ma ɗan adam duk suka kaskantar da kai ga Allah suka ce Allah ba mu isa ba amma mutum sai ya ɗauki amanan kuma ya gagara cikawa Allah ya ce innahu kana zaluman jahula shi mai yawan zalunci ne kuma mai yawan jahilci to za mu tsaya a ƙarshen wannan aya wanda shi ne ƙarshen suratu suratul ma'ida gobe insha Allah za mu tashi cikin suratul an'am Allah ubangiji ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana son manzan Allah karanta tambaya na'am na'am mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum da fatan mala ya sha ruwa lafiya wa alaikum assalam ya ce malam mutum ne ya samu matsala da da iyalinsa eh. sai ya ce ya sake ta sun rabu har abada eh. shin idan ta yi wani aure ta fito za ta iya komawa gidansa ko kuma sun rabu kenan har abada idan ka ce wa mata sallallahu alaihi sallama sai ya ce suna wani waje ba aljanna ba ya ce bukhari ya kawo hadisi ya kawo hadisai shine yake so malam ya masa cikakken bayani akan wannan magana wani hadisai ne buhari ya kawo buhari baya da wani hadisi da ya shafi taba wani mutuncin iyayen manzan allah hadisi guda ɗaya ne wasu suka rike shi kuma suke maimaita kazaman maganganu akan jini mafi tsarki su ne wanda allah ubangiji ya ajiye hasken manzan Allah a su da mahaifansu sai da tuna amina da sayiduna abdullahi wannan hadisi kuma hadisi ne wanda yake idan ma misali hadisin da a karbe shi a yi aiki da shi ko a fahimce shi a yadda ya zo to hadisi ne wanda mubahamin hadisi ne abinda ake maganan akai cewa abdullahi da amina babu a yadda aka ce abdullahi da amina rashin imani ne kawai rashin imani ne kawai hadisi ne na hamadu bin salama daga sabitul bunani da yake cewa inna abi wa abaka finnar da shi suke yin hukunci sai kuma hadisin da manzon Allah ya ce na nemi na nemi gafara wa mahaifiyata sai Allah ubangiji bai yi min izini ba to wannan duka bayi bayuwa zuwa ga ɗaukan hadisin ta fiskan cewa da sayyidina abdullahi da sayyidatuna amina wato su kamar yadda wasu suke munanan maganganu ba haka ba ne wallahi mai imani ma bare ma fara yin wannan tunanin ba ba yadda za a yi wanda Allah Ubangiji ya zaɓe su ya ajiye annabi mai ceton al'umma a cikinsu ya zamanto kuma Allah ya haramta musu daga samun ceton manzan Allah kuma masu ahalul fatra ne sun rasu kafin a turo manzan Allah kuma Allah ya faɗa mana baya azabtar da wanda bai turo musu da annabi ba ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba mu azabtarwa sai mun turo da annabi ba a tura musu wani annabi ba su ahlul fatra ne Allah ne ya faɗa mana ba a tura musu ba shi ya ce litunzira kauman ma unzira aba'uhum fahum gafilun ka faɗakar da wanda ba faɗakar da iyayensu ba ko ma tahun min nazirin min qablik gabaninka ba mai gargadin da ya zo musu saboda haka wannan hadisi dai a hadisi ne da malamai sun yi maganganu a kansa ta fiskokin da za a iya karban hadisin amma malamai ba su karbe shi ta fiskan wai a ce iyayen annabi yan wuta ba ne wannan wasu ne kawai masu su'ul adabi ga manzan Allah wanda ba su kishin manzan Allah na sha faɗan wannan magana ce yanzu ko a ce Allah ya ce iyayen annabi misali yanda suke faɗa ba za mu yi ma annabi kara mu ji kunyan manzan Allah ba ba za mu tausaya wa manzan Allah cewa shi zai ceci kowa amma shi iyayensa ba su ci ai sai mu tausaya wa manzan Allah ni alkunya mu gagara fada tunda kai in an ce iyayenka yan wuta ne za ka ji bakin ciki za ka ji bakin ciki za ka ji damuwa to ta yaya menene fa'idan maimaita waɗannan abubuwa na shirme abubuwa masu warware imani abubuwa masu nuna annabi ya gaza da sauransu wannan wasu mutane ne da a zuciyarsu ba su ganin girman manzan Allah amma duk wanda a zuciyarsa akwai kulamatu zufri na ganin girman manzan Allah wallahi in ya zo ya karanta wannan abun inda gaske ne ma zai shige da gudu ko mutum ya haramta karantawa makansa sabila da ba imani bane ba addini bane ba wani abu bane wani abu ne kawai wasu suke ɗaukowa suke amfani da shi domin cutar da zukatan mumine kuma cewa iyayen annabi suna wani makoma mai muni cutar da manzan Allah ne Allah ubangiji kuma ya ce innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum azaban muhina masu cutar da annabi ba cutar da annabi kaman kararo sunan mahaifansa kwaya biyu ka danganta su da wani waje wanda ba aljanna ba wa ya aike ka dole ne ma sai ka yi magana a kansu wa ya aike ka hasbunallahu wa ni'mal wakil akwai hadisin da ya mafi wannan na hamadu bin salama din inganci wanda daga ma'amar ne kuma shi ne ya fi cikan ma'ana kuma isnadinsa ya fi kyau dan hamadu da akwai maganganu a kansa dangane da wahamin da ya same shi daga baya akwai maganganu a kan Shi ne hadisin iza mararta bi kabri kafirin ko kullama mararta bi kabri kafirin fa bashirhu bin nar wani da ya zo gun manzon Allah ya ce ya rasulullahi ina babana annabi ya ce duk yanda kaga kabarin kafiri ka ce dan wuta ne ya fi fiskan da za a dauka malamai sun yi maganganu a kai Allah ya kara ma annabi daraja mu dai muna son sayyiduna abdullahi da sayyidatuna amina kuma muna san duk yanda makomansu yake Allah ya kai mu nan duk yanda makoman sayyiduna Abdullahi da tuna Amina yake ya Allah ka kai mu ya Allah ka tashe mu da nana Amina da sayidu na Abdullahi wanda yake kin su kuma a hirdin ya je can masa ya tashi da wanda yake so ya tashi kai he ka tashi da gwaninka mu su ne gwanayen mu alhamdulillah wannan ya ce assalamu alaikum allah ya kara malar lafiya albarkan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai hukuncin wanda ya yi alkawari ya yi bakace akan cewa ba zai aikata wani abu ba in kuma ya yi zai yi azumi goma zai yi mana wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bauti bil baiti al atiq yana babin cika nuzuri idan ka ce wallahi ba za ka sake aikata kaza ba in kuma ka aikata wannan abun akwai azumi goma kanka to wannan azumin yana kanka wasu malamai ma suka ce ko mutuwa kai sai magatanka sun biya wannan azumin sabila da shi nuzuri ne sabanin azumin ramadana wanda idan ka mutu babu wani abin da yake nauyi na cewa a biya maka wannan azumin sai dai idan azumi ne wanda tun kana da lafiyanka kana da ikon ka bayar da ciyarwansa baka bayar ba to wannan kuma amma wanda kake cikin lalular rashin lafiya kuma a cikin rashin lafiyan ka koma ga Allah babu maganin cewa za a biya maka wannan azumin a mafi rinjayen maganganun da aka yi amma idan mutum ya yi nuzuri ya ce wallahi in na samu kaza in allah ya biya min bukata na na kaza wai an ce ma akwai wai wani mahaukacin ma da ya taba cewa wallahi in ya samu kuɗin covid-19 ne ko menene dai ya azumi dubu ɗaya ya zo kuma ya samu allah ya jarrabe shi ya samu saboda haka abinda ba za ka iya ba kar ka ɗaura ma kanka abinda ba za ka iya ba kar ka daura ma kanka ku zu min al'amali ma tutiquna fa inna allaha la yamallu hatta tamallu dan haka in kai baka ce to wannan baka can yana kanka sai ka sauke wannan baka can dan haka yanda malam yake tambaya zai yi azumi goma to lallai zai biya wannan azumi goma kamar yanda ya baka ce wallahu ta'ala a'lam na'am ne ce assalamu alaikum barka da shirwa Allah ya saka da alkhairi muna matukar jin daɗin karatunka Allah ya ƙara kusanci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ƙara ilimi ya ce tambaya na shine halin ina so a yi mana cikakken bayani akan illar bakin iyaye da mummunan zagi akan 'ya'yansu to hakika bakin iyaye yana da tasiri akan da sosai ta hanyar yi sa mishi albarka ko ta hanyar tsina masa ko la'antansa shi yasa Allah yana son duk abin da zai fita daga bakin ka ya zama abin alkhairi ne zai fita in ɗanka yana aikata wani abu ka masa addu'an shirya kar ka tsine masa saboda in ka tsine masa makai zai fara zamowa fitina kafin ya zama ma wasu fitina kuma bayan ya zama ma wasu fitina har gobe za na cewa dan wane ne tsinanne dan wane ne kaga kai ka fara tsine masa kenan saboda haka halittun Allah ma bai bai dace kana la'antar halittun Allah ba latal anul makhluqin kar ana zagin ana la'antar halittu saboda haka iyaye su kama bakinsu akan 'ya'ya wajen yi musu la'anta ko jefa musu munanan alkaba'i wanda daga baya dai zo ya zama bala'i akan 'ya'yan bayan ya zama bala'i 'ya'yan su zama fitina ga al'umma amma duk iyayen da suka tsine ma ɗansu ko suka la'anci ɗansu babu haƙƙin tsaye balle na zaune haka kawai suka masa baki ba abin da zai same shi ba abin da zai same shi iyayenka su maka baki baka musu komai ba to ba abin da zai same ka sabila da Allah ne ya halice ka ba su suka halice ka ba amma kai dai ka zamo mai biyayya a gare su a kowane hali ko da a ce sun faɗa maka magana mara daɗi ka san kuyar da kai a gare su ka bayyana jin kai da tausayi a gare su ko da a ce sun yi maka wani abu na baki din ba a haƙƙinka ba ka ci gaba da lallaɓinsu kan cewa su yafe maka su ɗauke wannan magana da suka yi a kan saboda haka muna kira ga iyaye su bar sake harcensu a kan 'ya'yansu kamar yadda muke kira ga 'ya'ya su kula da haƙƙin iyayensu wan mutum kowata iriya ce kowata iriya ce ita kowane irin hali take da shi to ka ji tsoron Allah a kanta jallayi ce ita a cikin rayuwanka wallahi in ka tsallake ba za ka ga da kyau ba ko mahaukaciya ne mahaifinka ko komin talaucinsa mun laluran da yake da shi wallahi idan baka kula da shi ba Allah Ubangiji zai haramta maka albarkar rayuwa gaba ɗaya dan yanzu haka da ka ga 'ya'yan yanzu sabila da iyayensu ba su da kuɗi sai ka ga ba su musu biyayya saboda dan abin duniya kana ganin sai ka ce ni me ake mun nema me ake mun kai aka maka komai aka ɗauki cikinka wata tara aka haife ka aka baka abinci ka ci har ka mallaki hankalinka aka maka kaza aka maka kaza ka zo ka ce ba a maka komai ba a hirɗinka kuwa saboda haka muna, nasiha ga iyaye su kula da baki ma 'ya'yayensu sannan 'ya'ya kuma su kula da hakkin iyayensu Allah ya ba musa wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum salam yana neman ƙarin haske akan an ce idan mutum ya je ga iyalinsa bai yi addu'an neman tsari daga shaidan ba kuma a wannan zuwan aka samu juna biyu wannan dan da za a haifa ba zai tsira daga tarkon shaidan ba kuma kowane irin bala'i zai iya samun wannan dan lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni kan cewa in mutum ya kusanci iyalinsa ya yi addu'a wani addu'a zai yi ya ce Allahumma na shaitan wajen nibi shaitan mara razaqtana Allah ka nisanta mu da shaidan wannan arzikin da ka mana ka nisanta shi da shaidan to manzon Allah ya ce in wani abu ya samu na karuwa a wannan alaƙar to Allah zai kiyaye wannan ɗan daga shaidan an gane ko amma kuma wannan ba zai zamo idan kuma ba a yi ba ɗan zai zama tsinanne ko ya zama fitinanne ba a'a idan bisa rafkanuwa ne ko kana cikin yi ka tuna sai ka faɗa ko a ƙarshe ne sai ka faɗa ko a farko ne sai ka faɗa kai dai duk abin da za ka yi ka yi shuru'i da farawa da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka fara da yin irin abin da manzan Allah hatta shan ruwa da manzan Allah ya karantar ai malamai sun faɗi fa'ida suka ce da za ka sha ruwa a kaifiyan da manzon Allah ya karantar in dai ba fitsarin wannan ruwan kai ba to shaidan ba zai iya galba a kanka ba in da ka kurba ka ce bismillah in ka haɗiye ka ce alhamdulillah in za ka kurɓa ka ce bismillah in ka haɗiye ka ce alhamdulillah in za ka kurɓa ka ce bismillah in ka haɗiye ka ce alhamdulillah wasu daga magabata suka ce in ka sha ruwa da irin wannan kaifiyar ma dama ruwan yana cikin jikinka ba bai kone ya fitsare ba to shedan ba zai iya rinjaye a kanka ba sabila da kashiya ta kaifiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya to haka shi ma abin da ya shafi kusantan iyali mutum ya yi ƙoƙari yana yin addu'o'i da aka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam son mutum bayan wannan ya yi ƙoƙari ya kwanta cikin tsarki kar ya kwanta kuma cikin janaba har zuwa lokacin da zai tashi daga bacci to duka irin waɗannan suna cikin abubuwan da suke sa a samu 'ya'ya salihai a samu 'ya'ya nagari sabila da tun lokacin shuka ɗin an kyautata sassabe magona an kyautata shukan ta yadda daga baya ba da a zo ana yin nadama ba abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya saka mu cikin cetonsa ya Allah kamar yadda muka yi imani da shi Allah ka nuna mana shi a duniya da lahira Allah ka haskaka zuciyarmu da hasken imani Allah ka kawar da gaba da hishidi da hasada da mummunan kulle a zukatanmu Allah ka sa mu rayu a lafiya da kyakkyawan ɗabi'a da karantarwar manzon Allah mu koma gare ka lafiya cikin yardaddunka albarkan manzon Allah sallallahu alaihi وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعضاء يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله آجله وعاجله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الله يبام لا فيها رزم الله فيها نيجيريا الله يحرك الأمة المسلمين الله يسكى متكين ينتتم رمضان الله يسكى متكين ينتتم رمضان الله يسكى متكين ينتتم رمضان الله يسامو داتي دليلة القدر الله يسامو داتي دليلة القدر الله يسامو داتي دليلة